Muna ta gashi muna ta haɗa bakin fulawa to ga mu yanzu za mu sa abu na ƙarshe da muke fatan sawa za ki saka haka sai ki jona a jikin ɗan uwanshi Oh, gashi kun ga ina mannewa ka tabbatar da digon ɗin yana kama sosai inda kake gani ya dan buɗe za ka sa ka manne sannan ka dinga duba saboda kada gom ɗin ya fito saboda in ka bari ya fito fulawan ka za ta ɗanyi ba kyau haka sai ka dan dinga lura sosai da haka to yanzu kun ga ko ina ya ya haɗu ne jikin fulawar mu ga ta mun haɗa ta ga bayanta to za ka ɗan ciccire wa'annan abubuwan haka na gwam so idan kika ciccire za ki juya step kwallon mu ga ta za ki shafa mata gwam a jikinta idan kika shafa sai ki manna ta a baya ita ce wadda in kika manna in za ki sa a jikin jikinka ko a mayafi ko a gyali kuma ina za ki sa to za ki shafa gwam a jikin bayan sai ki manna a kaya to yanzu kun ga ga fulawa mu ta haɗu gata yanzu abin da ya rage za mu sa mata stone a tsakiya idan muka sa mata stone a tsakiya za mu bi ta da wani stone ɗin to za ki iya sa mata wannan to gashi yanzu ga wannan stone ɗinmu da za mu sa haka to za mu manne suna shi a tsakiya haka to idan muka manna shi muna buƙatar mu sa wasu ƙanana gashi haka ga su kun kanana ƙanana haka za mu sa gum a nan haka jiki mu kewaye to za mu na ɗaukar shi haka muna mannawa